بسم الله الرحمن الرحيم kusa Allah mun dace amin Allah kai ne Allah Allah ka mun dace da alfarma da jikin wata Allah ma amin Allah rahama albarka sa ni cikin wata sa mun dace da shi amin da kiyaye mu da kiyaye wasa amin Allah fiye mu kunya masa da amin sira mu wala tasir Allah ma amin sira mu wala tasir amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما ذلك على الله بعزيز muna zance a kan jama'a na isra'ila da allah subhanahu wa ta'ala yake muna magana a kansu su bani isra'ila bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ya koma Allah sha Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu wanda zai zama halifa a bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam shine annabi Yusha'u bin faɗawa bihi lafati annabi yusha'u ya tsaya akan halifancin nan haƙƙan ƙiyama gaskiyar tsayuwa kamar yadda annabi musa ya kira zuwa ga allah haka ma annabi yusha'u ya yi kira zuwa ga Allah saboda ma mata bayan mutuwar annabi yusha'u Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gadon wa bani isra'i annabi na biyu bayan annabi musa alaihi salatu wasalam ana ce mai annabi kalim shi kuma annabi kalim haka ya tsaya akan halifanci bayan ya koma ga Allah sannan Allah subhanahu wa ma'ana dan tsohuwa domin lokacin da uwarsa ta haife sa shekaru ya yawa ake kiransa ibn ajuda wa'annan su ne alifofi annabawan da allah subhanahu wa ta'ala wa bani isra'ila su to bayan su allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sake aiko wani ba zabe wanda ne jagoranci bani isra'ila أكل لمن الله سبحانه وتعالى لأله يفهمني ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بني إسرائيل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل الله تعشي بكسني با بكني با معنا سني كياتني أي كاسني معنا زوا ورسو جماعة نبني إسرائيل كان نعم من بني إسرائيل يلا نعم ما شوى بني إسرائيل بنو domin za a kawo isan waɗansu mutane waɗanda ke su zama masu taurin kai sau shi Allah ya ce muna alamtara ila bani isra'ila wace ce alamtara ilal mala'i min min da ke kenan tabidiyya waɗansu daga cikin bani isra'ila bayan mutuwar annabi musa alaihi salatu wassalam iz qalu li nabiyyi lakum لوكاشين داو النموت على الاسكن بني اسرائيل سوكا تشيو النبي سوكا النبي يشيل النبي شربي مي سوكا تشيو مي اصلنا احلنا ملكنا اب اصلنا اب اصلنا الوك الاربشي اب اص كاي كومونا شي كوبا النبي الله بي اي كان كوبا الله كي اي كومتو ونموتو سي زمبا النبي الله تمام بني اسرائيل سوكا النبي شربي In na malika ma'ana ka naɗa mula ka naɗa domin wanda za a aiko nan ga annabin Allah bai ma'ana suna neman sarki a tsakaninsu wanda zai shugabance su su yaƙi su jaluta domin shi jaluta wani sarki ne mai ƙarfin gaske mai jama'a wanda ke ya da su ya fi da su a cikin gidajensu ya kashe su suna neman wa zai iya shi ya zuwa cewa annabi shabuyi in aslana malikan ka naɗa mana sarki iya so wannan sarki nukatil fi sabilillah nukatil fi sabilillah ai nukatil ma abu fi sabilillah domin mu yaƙi tare da wannan sarki mu ɗaukaka addinin Allah tare da wannan sarki kana hal asaitum ana shi annabi shabuyi ya ce musu hal asaitum shin kuna tsammani in kutiba alaikul kitab idan Allah subhanahu ya wajabta muku yakin da kuke request kuke roƙon a nada muku sarki ku yi yaƙi da shi layi, har a asaitu shin kuna tsamma in kutiba alaikumul kitab idan an wajabta muku yaƙin nan Allah tuqatilu annabi da kansa ya ba su jawabi Allah tuqatilu ce ba za ku yi ba ko kawa ne Allah ya ce qalu wa ma lana Allah nuqatilu fi sabilillah qalu sai ce wa ma lana me ke gare mu ma'ana wani hujja muke da shi Allah nuqatilu fi sabilillah da za a ce ba za mu yaƙi don mu ɗaukaka addinin Allah ba. Wakat ukhrijna min diyarina. Alhali muke da ba hujja wa qad urijna min diyarina haqiqa an fidda mu a cikin gidajenmu wa abna'ina da diyanmu an kashe mu an fidda mu an muna walakanci iri-iri ma'ana mutanen jaluta sun muna haka falamma kutiba alaihim kitabu falamma tunda su kawo inda surutayya sai Allah ya ce falamma kutiba lokacin da umarni ya fito ga Allah aka wajabta musu yanzu ya da kuka roƙan na yanzu gashi ya zama farilla a kan ku za a ɗora muku yaƙi me ya faru tawallau illa kalila minhum tawallau shi suka juya da baya suka fara kawo hanzari illa kalila minhum face jama'a 'yan kaɗan daga su wa'annan jama'a 'yan kaɗan daga su kuma da su ne wa'annan da yake wannan rafi tare da sarkin da za a naɗa musu domin mu wuce karatu a baya shi ne annabi shamuil ya ce musu ubangiji allah su subhanahu wa ala ya jarabce ku da ke tara rafi kuwan isra'ila to lokacin da suka roƙi haka allah ya fita musu da suka juya da baya sai mutane kaɗan daga cikin su su ne waɗanda sun ƙetare wannan rafi tare da ɗaluta kamar yadda karatun da ya zo nan gaba ya labarin da ya zo gaba mu je wallahu alimun bi zalimin shi fa Allah subhanahu wata'ala masani ne bi zalimin da azzalimai Allah ya mutu sakayya ana nan haka haka annabi su annabi shamuri sai ya roƙi Allah ubangijin Allah subhanahu shi ɗalu da ma'ana Allah ya bar izini ya nada basake wanda ake kira ɗalu me Allah ya ce وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث ke da labari ya zo daga Allah annabi shabuili na ce musu me wa qala lahum nabiyuhum annabi sallallahu shi da annabi shabuili yana gaya musu inna laka ku sani Allah subhanahu wa ta'ala kada ba asalakum ɗaluta Allah ya naɗa muku ɗaluta bai aiko shi gudun ba annabin Allah ba Allah ya naɗa muku ɗaluta malikan ɗaluta ya zama sarki tsakaninku قالوا أنا يكون الأمر قالوا سيولا كنشي يتاسو سنقول سيوا na شويل أن بمعنى كيف تبقى يكون ملك علينا sarauta zai kasance lahu gare shi a kanmu ta kaka za a zaɓi ɗaluta a tsakaninmu ya yi sarauta a kanmu cancanta mu yi sarauta milgurin gare shi mun muka fi kama da sarauta ba ɗaluta ba domin shi ɗaluta sun ce da annabu laisa min siftin mamlaka ɗaluta ba shi daga cikin jikokin sarakai kakan da shi wasu yi sarauta ba wala buwa ba shi cikin jikokin annabawa wa kala dimagan ɗaluta aikin da suka sai da shi mai jiwa ne yana jera fata ne na dabbobi aura iya koko mai kiwo ne sai mai Allah ce walam yuta sa'ata min al-mal kuma suka ce walam yuta sa'ata min al-mal Allah subhanahu wata'ala bai bashi wadata da wurin dukiya ba wanda zai iya tsaye da sarautar shi saboda shi ba su convince ba dalu zama sauke a kan su qala inna Allah astafahu alaykum annabi shamil ya ce musu magana na shi ne inna Allah ku sani Allah ne istafahu ma'ana ihtara kulli zalik Allah ya zaɓe shi akan haka yayi sarauta akan ku istafahu alaikum Allah ya zaɓi ɗaluta akan ku wa zalabu idan kun ce ɗaluta ba shi daga cikin jikokin sarauta sarakai baya shi daga cikin jikokin annabawa to su ji irin kuma bai wanda Allah ya yi ma ɗaluta wanda bai musu ba shine ya ce wa zalabu basada fil ilmi ubangi Allah ya ƙara mai shimfiɗa a cikin ilimi Allah ya yi shi da ilimi ne wal jismi shi kuma da lafiyar jiki wa kana alamu bani isra'ila a wannan lokaci duk ya fi isan ilimi wallahu yuti mulkahu kuma a wannan lokaci ajibalahu halqan ya fi su kyawu wurin halitta ashe Allah wasu abin da bai ba ku wallahu wallahu yuti mulkahu Allah ya ce dai Allah shi Allah yana bada sarautar sannan man ya sha'u ga wanda shi Allah ya ga dama la itirar alayhi babu wanda ya isa ya yi ja in ja da Allah in Allah ya zaɓi mutum shi kenan wallahu Allah ya ce ku sani dai shi Allah wasi'un mai yalwan fadala ne mai kyauta ne alimu Allah kuma masani ne bi manuwa ahal lahu ga wanda ya zama yayi kama da sarauta Allah shi kada ya sani da Allah ya ce وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تعمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين شكرا سيسوكا يمين nemi yanzu sun ji daga bakin annabi shammi wanda ya samu daga Allah sai suka ciru zuwa ga wani hujja ma'ana hujja sai suka nemi wani proof kan sarautar a kan musu wani aya da ke tabbatar musu Allah ya ce annabin su shi da annabi shammi sai ya ce musu inna ayatul mulkihi hujja ko proof na sarautar daluta da kuka neman nan an ya'tiya an ya'tiya kuma wata alaka ne za ta zo muku wannan alaka da za ta zo muku kada fi suwar al'abiya akwai hotunan annabawa a cikin alaka anzalahullahu ala alam Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan alaka zuwa ga annabi adama wastamara ilaihim wannan alakan ne ya zarce daga annabi adama zuwa ga wani annabi yana nan yana nan har amalikawa waɗansu ƙabila ne waɗanda ke sun ci yaƙi sai suka ɗauki wannan yana daga cikin ribar da suka yi suka mallaki wannan alaka su kuma suka yi a hannunsu suka kasance suna masu neman tabarruki da wannan alaka in za su je yaƙi akan maƙiya suna roƙon Allah albarkan wannan adaka Allah ya musu nasara sannan cikin wannan adaka akwai sandan na annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai wasu abinci kamar eh, manna wasarwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya sauka ma bani Isra'ila yana cikin wannan adaka akwai amama sai annabi haruna akwai rawanin annabi haruna da wasu su shi da allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fihi sakira a cikin wannan adaka akwai natsuwa ciki abinda zai nasar da zuciyanku ku sallama ku tabbata min rabbiku al'amarin daga ubangijinku ne shi da Allah ya ce mana ubangijinku min matarka al-musa da sauran abin da iyalin annabi musa suka bari da iyalin annabi haruna shi muka faɗi kamar takalmin annabi musa sannan annabi musa eh, eh, eh, rawanin annabi musa da manna wasar wannan dukan allah ya saukar da waɗansu karyayyu allo na annabi musa duka yana cikin wannan adaka tahmiluhul mala'ika ai tahmiluhul mala'ika halul min fa'i ya'tikul mala'ika a lokacin da wannan a dakan zai zo mala'iku alhalin mala'iku suna riƙe da wannan daka suna riƙe da shi za su zo su sauko da shi shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna fi zalika wanga kawai a cikin wannan lalle aya ya tabbata gare ku ala mulki akan sarautar daluta in kuntun mumini in kun zama mu'minai na فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب فيه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اكترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو الذين Amanu maahu kalula ta ƙatalannan yau ma bi ja luta ba junu da hi ka zan min fyaɗe ta rila tan galabar fyaɗe wallahu ma asu abin hi. Shin ke da al'adar sai ga abu na suna tsere tsakanin sama da ƙasa suna dubi har aka saukar da adaka amma da adaka ne sauka sai ta sauka a gaban taluta wanda sai ya tabbatar da sarautarsa a zukatansu yanzu da sun yadda shikenan nan da nan aka soma shirya kayan yaƙi da jama'an da aje aka tara wani ƙaunar an ce an tara samaruka kamar dubu saba'in seventeen thousand wanda ɗaluta zai jagorce su zuwa yaƙi to Allah zai ba mu labari. فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود a lokacin da ɗaluta sarki ɗaluta ya fita da rundunarsa daga su sha ruwa daga baitul shine rafin da muka yi magana Allah zai jarumce su da shi me Allah ya ce inna Allah sai ya ce Allah subhanahu wataala ya jarumce ku bin nahar da wannan rafi ba don komi ba domin Allah subhanahu wataala ya bayyana da mai biyayya daga cikin ku wanda za su ji maganar Allah wal asi a kuma bayyana da masu sako masu zuciya wannan rafi yana tsakanin al'adar da palestine wato cikin tsakanin dai unguwan bani isra'ila dama shi kenan falastiniya a lokacin da ya ba demarcation na ba akwai wannan unguwa da ake kai al'adar wannan rafi na tsakanin wajen zuwa falastiniya mai allah ya ce kamar sharwa minu falisa ne. shi ne sarki ɗalinta ke ce musu mai sharwa minu wanda ya sha ruwa daga cikin wannan rafi falaisa minni ba shi daga cikin masu bina wanda kuma mallaka amu wanda bai ɗanɗana ruwan ba to fa inna hu minni min shi na ciki mutane illa man iktarafa ghurfatan yadi to sai nan Allah ya kawo sauki ta aka ce illa man iktarafa ghurfa sai dai wanda ya kamfata ghurfata bi yi kamfata da hannu da yake akwai tsananin zafi shi yasa consideration da aka yi sai dai wanda ya sa ɗan yatsansa ya ɗibi ruwan ya sa baki na fakta fabika abin da ya sa baki ɗan kaɗan nan ya isu da shi wanda ya zai alaika bai ƙara kuma na biyu ko na uku ba ta fa inna ni to lokaci yana daga cikin sojoji na ya ɗaɗuta fasharibu minhu sai suka sha daga cikin wannan tsafi illa kalila su waɗanda yake ba su jin magana na lima wafu bi kasra ce suka sha da yawa fiye da abin da aka musu magana illa kalila minhu face yan kaɗan daga cikinsu faktasaru ala garfar nan ce su suka tawaya ma'ana ce suka tsaya akan kamfata ɗaya da za su yi da hannunsu nan saboda ƙarfin imaninsu ne Allah ya ce. shi kenan falon jawalahu lokacin da suka ƙetare rabin nan su marasa jin maganin nan da suka sha'uwa falon ma jawalahu huwa wallazina amanu ma'ahu da waɗanda ke sun imani tare da shi shi ɗalutan nan lokacin da suka ƙetare ruwan nan me Allah ya ce ƙwazo wa'anda ke cikinsu suka yi rashin jin nan su da wa'anda ke sun sha ruwan da yawa sai suka ce lada kata da na alyawma bijaluta yau ne ba mafita babu ƙarfi gare mu da haɗuwa da jaluta wa junutihi da sojojin shi da muka yi wani sun zo da ce domin me ba su magana Allah ba da Allah ya ce ƴan kaɗan daga cikinsu masu ƙarfin imani da suka sha kaɗan da su ne Allah zai ya zunnuna su ne wanda ke sun tsakankance annabu su kan ɗe mulaƙun lara sun haɗu da Allah bilba'asu izan iyoma ya tashi wa kuma lazi da jawo su da wanda su ƙetar ruwa tare da sarki ɗalu da suka yi sha kaɗan nan sai suka wani magana ne ban mamaki me suka ce Kan min fi atil kalila kam min fi atil kalila ai habariya amma ma'anar shi kasir min eh, kasir fi atil kalila eh, so da yawa dai za ka samu jama'a 'yan kaɗan galabar fi atil kasirar sai ka ga sun rinjayar da jama'a da yawa da izinin layi da izinin Allah saboda an same su masu ƙarfi imani masu gaskiya ne kan min fi'atin kalila so da yawa jama'a 'yan kaɗan ma'ana shi tura ke cewa quality and not quantity idan an samu jama'a 'yan kaɗan wanda suka yi da akan abin da suke suka jama'an banza masu yawan banza kawai fi'atul qalila da masfi'atul kasir bi idnillahi sai ga Allah ya sa musu hannu wallahu ma sabirin wallahu ma sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri bil awl kasir ne Allah ya ce ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا اغفر علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من الله شيء walamma barazu li jaluta jaluta a lokacin da ɗaluta da masu ƙarfin imanin nan suka fita zuwa ga haɗuwa da jaluta wa jununihi da rundunar jaluta domin su yaƙi suka same su kuwa ga sunan sun yi sabu-sabu me suka ce sai suka ce ubangijinmu afirka Allah ka zuba muna hankuri wasabbit akdama afirka alaina sabra Allah ka zuba muna hankuri bautan Allah ga da su za su yaki bauta ne na Allah amma kai wuya ciki da kai sallah ya kai azumi ka karya goma sai Allah zuwa ba duk ibada za ka yi sai ka roƙi Allah haƙuri akan abin da za ka yi ka ai sai suka ce rabbana afrig alaina sabura ya ubangijinmu ka zuba muna hankuri bayan ka zuba muna hankuri iya so ka tabbatar da duka-dukanmu ma'ana ka karfafa mu mu tsaya kan yin yakin gaba wani kuma allah muna roƙonka ka taimaka muna kan mutane da ke kawo ne allah ya فعزمهم بإذن الله وقتل داود جاروت وآتى الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين شكرا kamar قبل muka yi magana sun الله Allah Allah ko ya tabbatar da abin sai da izinin layi suka karyar da su suka tun kasar da dukkan amma bi izinin layi wakami a lokacin annabin mu annabi da'uda yana ciki domin ma'aifin annabi da'uda yana daga cikin rundunar na na ɗaluta shi da'uda kuma yana ɗan yaro ƙarami a wannan lokaci babansa na da yara kamar goma sha uku ƙaramin su shine annabi dawuda alaihi salatu wassalam ubansu mai kiwon dabbobi ne lokacin da aka fita ga yaƙi annabi da'uda ya wuce sai ya ji kira daga dutse dutse ya kira annabi da'uda. sai dutse ya ce wa annabi da'uda ya da'uda a hamdani ya kai da'uda ka ɗauke ni ya da haruna ni ne dutsen nan na annabi haruna sai ya ɗauka da ya ɗauka yana cikin tafiya sai ya ji dutse an kira eh, dutse kuma ya sake kiransa sai ya ɗauke ni ni ne dutse na annabi musa sai ya ɗauki wannan dutse yana tafiya sai wata dutse ta kira shi sai ta ce ɗauke ni ni ne dutsenka wanda za ka kashe jami'a da su hinkali annabi da'uda ya ɗauki wannan dutse guda uku a takaice da kisan na da aka haɗu da surin yaƙi an buga an buga aka kasa ɗaluta ya ce wane ne zai iya ya kashe ɗaluta jaluta iya so in ba shi rabin sarauta na aure da iyana in ba sa kenan annabi la'uda yana ɗan yaro shine wanda ya fito yana ɗaya wa'annan dutsi ya yi jifa da su a takaice da wannan jifa ya yaƙi jaluta ya kashe jaluta ya kawo a gaban sarki daga wannan rana ne ɗaluta ya ɗauki sarautar shi ya raba rabi ya ba annabi da'u da amma lokaci ba annabin allah ba ne ya zama yana da rabin sarauta ana nan bayan eh, annabi shamwil ya rasu don shi ne annabi wannan zamani sai allah ya annabtar da annabi da'uda a salatu wassalam ana nan kuma sai ɗaluta ya mutu ya koma ga allah sai mulki gaba ɗaya ya komo a hannun annabi da'uda aka wayi gari annabi da'uda yana annabin allah yana masarakin allah babu annabin allah da ya taba tara irin haka gabanin da'uda ya zo sai kan annabi da'uda shi ne mai allah ke cewa wakatala da'uda jaluta sai annabi da'uda ya kashe jaluta wa atawa mulka allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba shi sarauta a cikin bani isra'ila wal hikima Allah kuma ya kara mai annabci bayan mutuwar annabi shamil kamar yadda muka kuru wa allamahu mimma ya sha'u Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanar da shi abin da ya ga dama daga cikin abin da ya ga dama kasul atud durun ya zama da yana aikinsa da surge wa mantiqat yana jin maganganun ya duka walaula dafa'ullah walaula daf kakar da wurin ya karanta to walaula ba a ba'aduhum bi ba'd walaula ibadun ba a ba'aduhum bi ba'd in gija da Allah ya yi mutane ga mutane ba la fasadatul ardh da ƙasa duka ya lallace wannan a tafsiri malumma shi suka ce a'a da ƙasa ta lalace ma'ana da mushrikai sun yi kadara sun kashe musulmai da yaƙi sun ƙona masallatayya sun musu masallatayya amma karatu da muka samu daga babban malaminmu a ghana shausa shagon shi yake koma su aminu yake cewa ya yi zama da shehu ibrahim a karatu kuma fasarar da shehu ibrahim wannan aya za ka ga kamar fasarar da ya kamata a yi wannan aya ke ya walalla da lagun nasa ba a nuhun bibali in ba don in gidan da Allah ya yi ma mutane shashi da shashi na fasar da da kasa ya ɓata ne Allah ka mai gaya muna yanzu alal misali ba hayan da muke yi kai kai ba hayan in an ce ka sa hannu ka kwashi ka kwashi ba za ku kwashi ba Allah ya jarabce ka da ki sai Allah ya jarabce wani profession shi ke nan kurmanu shi zai zo irin ma na gida ya aza kashi ka ya wuce cikin unguwa kashin gidanku sai kana hmm hmm yana da wari amma kashin ka ne shi ne aza bai labu ba kaga abin da Allah ya ingiza ya mayar da kabiyan wani abin son wani inda a ce mu dukkanmu za mu yi farautan kifi a ruwa in an kawo wa za a sayar ba ko ana kifi a sai Allah ya sa ma waɗansu son su yi farautan kifi waɗansu kuma kabiyar shi amma suna ci in an kawo a kasuwa waɗanda ba su yi farautan shi ba su je su yi mai su je su sai shi walau la dafa Allahu nasa ba alu bari na ba zata ali in zai kama kifi duniya ya lalace ba zai yi ba na ba zata sai Allah kuma ya jarabce mu karatu sai ya jarabce wasu ba ba karatu ba ne a sai Allah ya nakalta musu wai profession da domin suyi kwaɗayin karatu su zo wurin malamai malamai su ba karatu to idan allah ya jarabce mu mu kowa ya yi karatu kowa malami ne na fasanta ta arzi dawa za a yi ma dawa za a yi ma wa'azi wa za a yi ma wa'azi na fasanta ta arzi sai Allah ya kawo sababi na wanda shashi su yi koyi domin shashi su amshi karatu wala ba ka samu ga karatu ko ina shi makarantar shi ibrahim eh Allah an karatu kenan yanzu Allah shi ne ya sauka da Qur'ani yace inna alaina bayanahu ainihin bayanin Allah bayanin Qur'ani da wurin Allah a barkace ki Allah kan ga dama yayi ilhami har zuwa ga dabba yayi ilhami har zuwa ga yaro yayi ilhami iri iri saboda shi wani bayani Allah na zaben waɗanda yake sun zama masu lokaci bayan Allah da kwarai ya sake musu in ba so ba so bai yiwa ka fita ya taba baki wala la tafu lillahi nas ba da kulli ba tafaza in kowa ya zama direba kai aiki ka samu fasinja kowa na da lore shi ya kamata waɗansu ba su iya lore ba domin su hau lore domin direba ya kasu wani sana'a su ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله ساكا مشوا العليين ما الله يجيبنا ولكن ولكن الله ذو على العالمين سيدي الله ميو فضلاني أكنت لكي فالدف يندك ilimi ma'ana ya ba wani abin ya hana kuɗi domin wani ya wurin wani ya yi bukata da shi da Allah ce tilka ayatullah tilka Allah ta'ala ya ce wayannan ayatul lahi ayoyin gana Allah na tuluka da muke kassasawa muke ba da isa alaika gare ka ya kai annabi muhammad Allah ya ce bil haqi wallahi da gaskiya muke yi ba wasa a cikin maganin Allah wa innaka lalle kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana daga cikin manzanni ka kyale kagurai domin Allah ya saukar da wani zama raddi ne zuwa ga kagurai da suke ce manzo Allah lasta mursalan kai ba manzo Allah bane shi ko manzo Allah ba taba zagi shi ba Allah shi Allah ya ba kamar su sauran annabawa ba annabawa annabi nuhu an ce mai wawa batance ya ce ya kaumi mali safara ya kauli ya kaumi mali da la ni ba wawa ba ne ni ba batacce ba ne annabin Allah kuke gani an ce wa manzo Allah lasta mursala kai ba annabi ba ne kai ba manzo ba ne ka ishe mu zai yi Allah ce ishiro magana ba naka aya dai sau kawai ba su Allah ce wa yasin wal qur'an hakim innaka na min al mursalin dan Allah kawo harfin nasr ya kawo nunu tawkiri wa harfin nasr a دمي karfafa cewa للي النبي محمد مزول وين wa'anda kula mai misali mai allah تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكنك ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ولكن الله يفعل ما يريد. ما الله يشير تلك الرسل بعضهم على بعض تلك الرسل الله نبا دكتوري على بالي yana neman ya gura muna darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turka rusul kaga wancanan kan manzannin nan da na aiko 314 in kaga dama ƙara da annabawa 124 na? Allah ya ce fadalla ba'aduhum ala ba'ali musu Allah mun fifita shashinsu su akan shashi wani ya fi wani wani annabin Allah ya fi wani minhum daga cikin annabawan da na aiko man kallama Allah akwai wanda ya yi taɗi da Allah ya yi zance da Allah a mautin sina'i kamar annabi Musa kaga daraja ne ba kowane annabi ya samu ba amma me wara fa'a ba a dahun daraja sai musu Allah muka ɗaukaka shashe su da daraja wannan shashi shi da annabi annabi Musa ya yi magana da Allah a mautin sina'i a nan Egypt ina nan dutsen sina ina nan amma da Allah zai magana da annabi Muhammad a dare daya aka fito da shi kusa da gidansa a harami aka yi tafiyan kwana talatin in an je da sauri aka yi tafiyan dare arba'in in an dile zuwa ga baitul miqdis aka ce ku ka na jiran ka ubangiji na son yi fiye a a wurin gurada buraka na ta rigima iri-iri annabi eh, malaika jibril ya ce ba wannan buraka ki yi ladabi kina tare da fiyayyen halitta kina tare da babban bako na allah na wannan buraka take cewa manya fa sun hamba haka annabi adamu safiyullahi yahudi annabi ibrahim tare da habibullahi can safila wannan halilu wannan habibu wal maqamul habibu inda Allah inda zu inda al albabi afdal min kulli maqam matsayi na soyayya ya share dukkan komi matsayi na soyayya kina tare masoyin Allah ke ladabi nan ne buraka ta natsu ta dauki annabi Muhammad karama mujiza yayi zance yayi je sama na farko ya haɗu da wasu annabawa ya je sama na biyu ya haɗu da wasu annaba uku hudu aka cira gaba ya je kuma ya iske waɗanda ya wuce ya je ya gan su baki ɗaya sun yi sabu mujiza nan jijiyar salu sai na ba mu labarin ita ya je mujiza kenan ba wanda aka bari can aka kuma same shi can sai aika annabawa da shi ce mujiza gagarau kenan abin da yake ya gagara wani mutum ya yi sai dai in Allah ya yi tajalli a kanka kudura daga Allah sai zama mujisa a wurin ba mazu Allah ya ba su sallah ya shugabance su ya wuce ya wuce ya wuce har inda Allah ya ga dama babu wanda ya hauye ba wanda ya san inda annabi kai ya je fira da Allah saboda shi mutunan kenan Allah ya ɗaukaka annabi Muhammad bi umumi ta'awa da dukkan umumi ta'awa. umumi shine wa musa ila bani isra'ila an aiki annabi musa zuwa ina kai wuce wuri inda aka ake shi ne isa ta manzon shi. wa nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa annabi saliha an aike shi zuwa ga samudawa wanda zuwa ga adawa amma da aka aiko annabi muhammad wa umumi da'awa an aike shi gashi dai an aike shi a makka amma an aike shi ne duniya baki daya zuwa ga mutum da aljani Allah ya ɗaukaka annabi eh, eh, Muhammad wal mu'jizati mutakasira da mu'jizozi masu yawan gaske wal qasa'is adida da sa'isosi exceptionary wanda Allah ya ba annabi Muhammad wanda ba su lissafuwa mai Allah ya ce wa atayna isa ibn maryam kana dan ma isa shi an bashi mujiza wa atayna isa ibn maryam dan maryam shi ma an bashi mujiza albayyinat mujiza wa ayyadnahu bi sai aka karfafa shi bi ruhul qudus da mala'ika jibrilu walau sha walau sha Allah yasiru ma'ahu yana tafiya tare da annabi isa duk inda walau sha Allah shine Allah ke cewa kaga da ba an muna maganar annabi Musa an kawo muna maganar annabi Muhammad an kawo muna nan maganar annabi Isa Musa muku ko to akwai biyu shine Nuhu da Ibrahima amma domin biyar ne ko ulul azumi minar rusuli Allah na cewa annabi Muhammad wa minka wa minka ya Muhammad daga kai annabi Muhammad wa minka wa min wa ibrahima wa musa wa isa biyar babu wani kuma to biyar gina da tattara kai an zai mawa kai ne kai da uwa kai ka su ruka sanar da wa wa sa'ala shi allah gaishe muna walau sha allahu da allah su fara ya so a cikin mashi da ya shirye da mutanen duka baki daya maktadar lalazi na nipa a da ba a yaƙi waɗanda ke bayan manzannin nan an kashe su ba da bayan ba al'umma su da ba kashe su ba bayan hujjoji ya zo musu na wurin sabaninsu da ɓacewarsu da suka mu shashi da shashi sai dai walakin nihtalafu walakin nihtalafu walakin nihtalafu sun yi sabani ne mashi a zalika da mashi'an Allah da son Allah sun yi saɓani haka Allah shirya abin faminuhu saɓani kenan faminhu daga cikinsu man a yi sabata ala imanihi domin bayan manzannan su ne daga cikinsu akwai da ke sun yi imani suka tabbata a kai imanin da ba su kauce ba wa minhu daga cikinsu kuma man kafara akwai wanda sun mutu cewa Allah kamar nasara sun mutu cewa Allah ba annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yahudawa sun mutu cewa Allah bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam walau sha Allah Allah na karra yana da akidi da nan da dai Allah subhanahu wataala ya so da ba a kashe su ba amma mashi'a Allah kenan walakin Allah ya falu ma yurid hadisa rauta sai dai Allah ya fi aluma yuridu yana aikata abin da ya kana Allah ya ce haula ibadi ga annabi Musa da magana annabi Musa kaga wa'annan al'umma kayana ne bayana ne wala ubali ba ruwana da abin da suka yi da me suka yi ga mutanen aljanna duk yadda kuka je su duniya abin da kuka su da yi bai da kyau Allah ne ya ce ɗan aljanna ne aljanna na su shiga wa haula ibadi ga kuma bayina ne su kuma ban damu ba duk abin da za su yi ko da Allah sa mu cika imani ko da sallah za su yi Allah ce in ga dama karshe dan watsa kayan jahannam ana musa ya ce ya amin da haka Allah Allah ce ba musa kada shakka lamari ya ne ya ja a ya Allah ya zaki bai shakka lamarin ka ba abin ne karatu ne ya dara ba fahimci sarautar ba ne, ce da to shi kenan za mu sake firani da kai ka je ka ka yi hatsi ka yi shuki in ya girbe in ya shuko ka girbe ya nuna ka gama ka samu amfani shuka ka zo mu fira shi kenan Allah na kallo annabi Musa ya je shuka shuki ya yi kyau su masara ne su doya ne su mankani ne duka a gama Allah ce to yanzu zo mu fira in za ka zo zo da kayan da kai ya zo yana eh, ba Allah labari ya shuka ya kyau da shuka kyau yake wa'annan ya ce musa ce masara ne wa'annan mankani ne wa'annan doya ne abu ya yi kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi annabi Musa wa'annan masara ina toton ina ganyen ina jijiyoyin mankanin kaza ina jijiyoyin anan musa ce a'a wa'annan ba su da amfani suna tabkasa na ƙoli kai kenan kayi abin da ka gana ma balle ni wa'annan ma suna da amfani su ba kayari sarautar Allah kenan ya fa'alu ma shawo saboda shi aka kawo muna suratul fatiha a cikin sallah musulmi duka banda nafila kana farilla kana karanta fatiha goma sha bakwai wallahi saboda sirri ɗaya ne na siratal musulmi. ma'ana adilla ala salatul mustaqima ga mu muna sallah muna azumi don Allah wani hanya muke wani hanya muke nema na shirya muna kan hanyar shirya amma abin da muke ce ma Allah ihdina nan ai adilla ne Allah ya gama da mu ya gama ya shirya da mu shirya ga Allah ya muna ya tabbatar da mu tsaya kai amin don ba haka ba sai kaga mutum ya kusa mutuwa gashi mai sallah ne mai tasayi ne mai aikin mutu sai ya ɗauki wani abin da Allah bai so ba shi rusa aikin shi shi ke sai koma Allah ke cewa su waɗanda suka itilafin nan shi ganin damar shi ne yadda kasa ma Allah ya ce mu nan ya aiwal lazina كرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض banzan da zai ya shi abin da hulu illa da izini yi yare mu ba na yi shi ne ma harfawun wala yi yi da shaidun min da ma sha siyarku si husama wa wani arada wala ya hudu yi zo ma wala yi yi ga sabon magana mai ba tsoro da allah ta ba da wata ala zai gina wa domin allah da wa ya kirayi masu ƙarfin imani da cewa ya yi wallazi na amanu ya ku masu ƙarfin imani wanda kuka anshi shari'o'in da aka zo muku da shi shari'an da aka zo an ce muku ku yi ciyarwa to allah na gaya muku an fi ku ciyar min mara zaɗi ku ashe arzikin ba na naku bane da allah ne ku ciyar mara da zabinakum daga cikin abin da musu Allah muka azurta ku ku ciyar da zakkanku ku ciyar da zakkanku ku ba da zakka ku ba da sadaka ku ciyar akan hanyar Allah abin da yasa Allah ke cewa ku ciyar saboda akwai wani rana ya zo akwai problem cikin al'adar wannan rana shine Allah ke muna tsawa daga cewa min qabl an yi atiya yawmun tun kafin wani rana ya zo wannan ranar na kaga ya zo yawmun kan na kira ba san shi ba yawmun ba alfulawu min kabul an yi atiya ya ce yawmun tun gaba na rana ya zo muku wani irin rana da ba musa shi ba shi Allah ce mu labai ufi wallahi ranar nan ba fansa in an damɗe ka cikin azabar Allah ba wani da ya fashe ka wala hulla sannan kuma babu wani sadakin da za ta ba amfani wannan rana ka ce a'a ga dukiya na ga kaza na a cire a yi sadaka saboda ta cikin azaban Allah a wannan rana babu wala shafa'atu sannan ranar kuma babu ceto a matakan izini ba izini Allah wannan maganganu yakan dan tayar da hankalin almajirai da ba su ɗan yi zurfi cikin karatu ba eh, domin allah shi ya ce wala shafa'atu babu ceto in ka tabbata ranar yau ma ya tsaya ga tashin hankali mu to kabari ga abin da mala'iku ke ciki na tashin hankali ga azaban jahannama a ce allah ya aiko annabawa tun kan annabi adamu har zuwa annabi muhammad ba su ce ko ɗaya cikin mu ba kun gaya mana annabcin su ya yi amfani mai yi ba a saboda shi Allah ya ce an yi ceton amma masu ceton izinin daga Allah na su sako shi saboda shi wanda Allah bai sa da rabonka a ciki ba magana ya mu nemi ceto eh la shafa'a shine ranar yauma amma akwai ceto a idan mun yi kiran sallah an gama ai muna ma annabi ce muna ma annabi addu'a ko Allahumma rabba hazi da awata taba wa salatul qa'ima ati muhammad al fadila ko wal wasila wa darajatul rafi'a ko wa menene wa ba'athu maqaman ma'mulan ladhi wa anta innaka la tu'minu fi ala kai kai ta Allah musulmi wa ba ba'athu makamar mamura Allah muna roƙonka ka ba annabi Muhammad a darajatu matsayi mai ɗaukaka wal fadila da ɗaukaka ka kawo mai wasila kusa da karima annabi kaza sannan Allah ka da annabi makamin mamudan matsayi wanda ke abin yabo matsayi wanda ke gagarin matsayi kuma matsayin na allazi wa attabu wanda kai Allah kai kai wa annabi Muhammad alkawarin matsayi innaka la tulifu al kai Allah baka sa ba ka ka kawai to na tsago dan ma shi da in ma kai in an je wurin wannan annabi yana da problem ya ce aje na in an je har a ga wurin annabi Muhammad mazo Allah zai tashi in ya tashi ya je gaban zaci ya yi sujjada gaban zaci yana cewa Allah al'umma na al'umma na al'umma na Allah ya ce mai tashi tashi ya masoyina saltuta duk abin da ya zama problemunka tambaya za a biya maka washfa nemi ceto ya kai annabi muhammad tushfa za a baka dama Allah ya gaya wa annabi muhammad tun duniya tun annabi na da rai da ya je isra'i sun kira da Allah Allah ya ce wa annabi muhammad li hajatu ina da bukata a wurin ka kai annabi muhammad mala ce mamaki yaya zai yi allah ya nemi bukata a wurin wanda ya halitta allah ce za a yi shi a wurin ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani irin bukata ya ce abinda nake roƙonka allah ba ke magana abinda nake roƙonka idan yau ma ya kai allah ta ji alani manzilatul bukata kai annabi muhammad kakka ajiye ni a matsayin marubuta roƙon da allah yake in ka zo in baka zo ka nemi ceto ka mai da ni ni bukata na kenan in iyo ba kai ya kai kakka ajiye ni a matsayin marubuta saboda shi ranar kenan annabi ya ce allah ina neman ceto saboda shi annabi na zaune da sabai akan makaman mamuyan ga tafsirin Kur'ani in ka buɗe maganganu sukan yi saɓani amma wallahi tafsiri akan mukamin mahamuda duk inda ka bi ka suna cewa a shafa'atul kubra ceto mai girma muttafaqu alayhi wanda kowane mai tafsiri ya dace kai cewa annabi Muhammad ya yi ceto don shi annabi na zaune kawai da sabai sai ya ce ubangijin Allah ya bani ceto na ceci mutane dubu saba'in za su shiga aljanna bilayi sabi wala iqabi mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba isabi ba wani wahala da an tashi kiyauma sai cikin aljanna sai na umar ya ce ya rasulullahi dubu saba'in ina matsayin ka na makamin muhammadu ba a yi komi ba gaba da har annabi adam tun da aka yi duniya har zuwa kan ga kowa al'umman ka ne ya muhammadu makamin muhammadu bai yi komi ba roƙa ya rasulullahi in ji sai umma Allah ya ajiye kai ƙasa ya ce mm, ubangijin Allah ya ba ni ceto izan iyoma ya kai Allah zai haka da hannun shi haka haka so uku wannan mutane ya kwaso su ya sa su aljanna babu hisabi ba wani sirari ba wani fitina sai gidan aljanna Allah sa amin sai wani sahabi ana ce mai ukasha kashi ya rasu lullahi sani ciki sani ciki mazu Allah ce na baka aljanna ya ce na gode sahaba ya zo da hannu da mazu Allah ce a, sabaka kun bi ka ukasha ukasha ya riga kowa ya je ya sallah kowa ya aikin kirki Allah ya bashi aljanna saboda ma yi haka ai kofa bude kenan za a lallace kenan kowa ya yi ibada amma an haɗu da ceto gaba sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi ukun nan bai yi ba sake roƙo an ce sayyidina umar ya yi wani ihu ba kyau ya mai kowa ba kyau ya ce ya kasan allah allah an ce zai yi haka sau uku ka sani haka ɗaya ya tattaro duniya da tarkacen duniya ya zuba ba abinda ba ya saura da annanmu da kawuranmu da mushirkanmu in allah ya ga dama ya sa aljanna ai fa Allah ya Allah na muku magana cikin Qur'an shi kuna confused shi na muku kamar wangare dan mutum wanga Allah ya ce illa ga dama na sa kowa kuma ya ce ya ce me me me zan yi da azabtar da ku matuƙar kuna same ku kun yi imani kuna min biyu Allah bai komi da me da Allah ya jahannama ba mugu bane ya sa ku jahannama ya je baya dariya a kun yi rashin biyayya ne amma abin da Allah ke so da Allah ya so dukkanmu da mu da dabbobinmu da annanmu kowa ya kare aljanna amma sauran mu yi aiki Allah ba mu kyawun aiki me Allah ya ce mu wal kafiruna hum zalimun wal kafiruna wanda ke su mutu cewa Allah da abin Allah ya daura kansu Allah ya ce hum zalimuna su ne zalimai wanda ba su bi Allah da gaskiya ba Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum Allahu la ilaha mun dauki wato wannan aya da zamu karanta aya ce mai girma mai amfani ita ce ayatul kursiyu aya ce wanda aka soma ta da ismul jalala da suna wanda ke ɗaukan kowane magana da suna wanda ke ɗaukan komi da suna wanda kowane harafi ya rage ciki yana da ma'ana ita allahu shi allah mai wannan girma na jalala mai wannan suna ta jalala mai ɗaukaka Allahu Allah kadai ke idan ka cire alifin lam a kada larabci in kalma na tsaye the moment harafi ɗaya ya fita mana ya saki amma banda Allahu Allahu shi yana zaune idan ka cire alif tare da Allahu me zai saura lillahi lillahi Allah na wurin ba shi cire lamun ɗayan nan kuma me zai saura lahu komi na Allah ne Allah na wurin koma shi nan daga kuma lamun ƙarshe su mai huwa shi ne shi kaɗai shi ke komi Allah ta shi Allah mai wannan suna madaukakin suna la ilaha ya kora komi la mabu da bai haƙi fil wujud illa hu babu kowa babu wani abin bauta da gaskiya illa huwa alhayu wanda ke rayuwar sarki da rayuwar su bai arewa alƙayyumu wanda yake ya kai matuƙa a cikin tsayarwa da lura da halittar shi Allah bai bukatar hujima mu miliyo sun ga Allah na kowa yana ganin komi yana ganin kowa Allah shi Allahu akbar kawai ku ga na isa la wuzu sunna la ta'uzu sunna wala mu lahu la ta'uzu sunna gangadi annu'asu gangadi bai taba daukan Allah ba kuma ga an yi haka ba kyau duniya ga ne bai yi wa Allah ya haka gangadi a bai yi ga sarauta nan amma duk wani sarki yana kwana yan gadi na tar gidan shi la wuzu sunna gangani bai taba daukan Allah ba wala naumu Allah ke ba fa ke magana Allah da kashi ke gaya mana yanda yake la ta'uzuhu sunna sunna wani gangani bai taba kamun Allah ba wala naumu balantana bacci lahu ma fi samawati lahu ma fi samawati ma fil ardi duk abin da ke sammai sama wa ma fil ardi da abin da ke kasa milkan wurin mallaka kowa na Allah ne halkan a wurin halitta Allah ya halicci kowa wa abidan kowa bayi ne na Allah an fahimta haɗi ma fi samawati wa ma fi ardi haka ko wurin tasbihi in ka koma kaji ya ce sabbaha lillahi ma fi samawati ko ma duk da Allah zai magana tasbihi sai ka ji ma fi samawati takliban ma la a akan man yaqilu kai da ni in kun yi tazbara in ba ku yi ba oho ja saboda wasu asiri na Allah dabbobi da ke koyi da ba mu sani ba wasu alitu sun ji masu da ma Allah bai ce man ba da ya kawo man an kawo mutum da aljanu wajen masu hankali amma aka kawo ma wani masu hankali so replace domin sun fi mu yawa ma bisa ma wati duk abin da ke san mai bakwai wa ma fil ardi da abin da ke kasa da kasa kasa kasa me yace man zallazi yashau indahu kada Allah ya lahu da Allah ne man zallazi ai ma'ana la ahad babu wani wanda ke yashfa'u indahu da zai yi ceto a wurin Allah shi ce mai fata da shi idan abokin kana shakka ba ceto Allah na gama akwai ceto an yi ceto na'am Allah na gaya ma an yi ceto da izininsa to da ba wata wacewa da a ceto ba da izinin Allah zai <laughs> mutane su bar confuse kansu an yi ceto hadisi ya tabbatar an yi ceto annabawa za su yi ceto manzannin Allah za su yi ceto mala'iku za su yi ceto malumma ta su ceto mummunan kirki ta su ceto duk wanda ya bi Allah da gaskiya ya guji duniya sai ya ceto ta su ceto annabi shine shugaban masu ceto Allah ba mu ceto annabi illa bi izini sai da izinin Allah domin shi Allah subhanahu wata ala, ya alamu ma bai da aidihi Allah ya san abin da ke gaba da su halittar nan ya sani abin da duk da akwai Allah ya sani abin da zai zo muku ko duk ya sani wa ma alfahu da abin da ke bayan ku da al'amarin duniya da layin ku duka Allah ya sani wala yuhituna bi shay'in ai shay'in ba'un nan ka yarda shi wani abu min ilmihi daga sanin Allah wala yuhituna ana fahimta ya zama ma'ana ba a iya kewaye shi eh, ka ana fahimta ilimi na Allah yanzu don Allah ba Qur'ani ga gaban mu ba ba ilimi bane na Allah ka isa ka gane shi ba Allah ya gane kai ba shi ya gane duka duk wani abu da Allah wala yuzuna bihi wala yutuna bi shay min ilmihi duk wani abu na ilimi na duniya wani bai ilimi shi illa bi ma sha sai abinda Allah gida ma ya gudura ya ka kada wajen an baka kadan ka kai rigima nemi albarka ya shiga ka kama sai ku siyo wasiya kursiyuhu ko ka ce kursiyuhu ku je da sarautar zannan wasiya samawatu wal ardi ya yalwaci sammai da ƙasa ƙila a hada ilmuhu iliminsa ya kewaye ko ina da ke ina wasu malamai suka ce a alkursiyin nan nan sahu zatin Allah da kansa ake nufi wanda ke ta tattara a kan girmansa domin shi domin abin kamun laisa hu muhalli ko eh Allah bai muhalli balle a ce ya tabbata a kan kujera yasa kujerar sarauta hankalin ya kamata ya baka cewa zatin Allah kawai ake yi eh ba abin da ke daukan Allah in ko ka iya ka ce ubangiji na da kujerar da yake zanen kai to insha Allah ka tabbata yana cikin wani part of duniya a wani part of duniya ba Allah Allah ko ba haka ne yana ko ina ko ma ko aina ba kuntu da Allah ce wala yaudu hibduhuma kiyaye sammai da ƙasa abin da ke ciki na sama a je apollo a je menene a je sama a yawo a gano ilimi a je ƙasa a shiga teku duka Allah ne wala ya udduhu kiyaye sunna wala ya udduhu bai nauye ga Allah ba bai nauye ba kwamanti ne wurin Allah shi ke su wa shi Allah nan al'aliyu shi ne maɗaukakin sarki akan halittar da yi da ƙarfi da rinjaye al'azim mai girman gaskiya

Allah gode maka da kawo shekara. Bada Allah sa ka da Allah ya yanzu za malamin mu ba da aminu zai zo da الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ورحمة الله وبركاته الحمد لله كلمة الله وانديكي يا ساكي سلام مو وانا بفاجأنا في البركة ونكرة القرآن التفسير wanda yake an saba ko shekara na yi muna roƙon Allah ubangiji Allah ya ta mana muna magodiya muna wala ba ce ubangiji Allah ba shi lafiya ubangiji Allah mun roke ka ka kiyaye muna shi ubangiji Allah mun roke ka fada ba ta yi wani Allah ka taimake shi wani duk abin da ya fi karfe shi Allah kiyaye wani Allah kara mai fasaha Allah kara mai ilimi ilimin da yake da shi Allah ya kara ilimin da yake da shi Allah sa barka ciki wani Allah mu roki ka ka biya bukatar shi baki da kuma duk abin da muka roka mai mu ma Allah ya wa mu bayan aka ba wani magana da yawa za mu yi ba zai mu kara dai tuna masu tunasar da juna ne domin Allah ya ce ma annabi Muhammad ya ce fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ya kai rasulullah ka tuna ka tuna da mutane tuna tunasarwa yana amfanin muminai bai ce na amfanin musulmai ba muminai wanda suka yarda da Allah da annabi suka yarda da Allah da annabi da mala'iku da ranar tashin kiyama su ne in an yi musu magana su za su ji ya amfane su amma wanda ba su yi wannan imani ba na musu magana su jira cikin wannan kun ya kai iya roki Allah na karba kuma an yarda da shi to sisa yadda za mu yi mu yake barsisa mu koma da shi cikin kafirci shi nake neman mu shi mun ga iblis shi akwai iblis min cikin iblis akwai iblis min jinni ifrit min jinni sannan kuma akwai ifrit min shayatin wato ifritu minal jinni shine wanda eh, yayi magana da annabi Sulaiman lokacin da annabi Sulaiman ya ce mai yake ce ma annabi Sulaiman ana ati ka bihi kabla an kuma min ka wai ni alai laka yi azim ni zan kawo maka kujeran bilkisu na kamin ka je ka huta ka dawo na kawo maka shi to shi ifritu mina jinni kenan wanda alkur'ani ya zo mana da shi sannan akwai ifritu kuma mina shayatin ifritu mina shayatin shi ya tada hannu a cikin mutane cikin shaitanen nan shaita da hannun shi ya ce shaidan na ni ka bar mini wanga aiki ni na iya yi maka wanga aiki shi barsisa na koma da shi cikin kafirci ya mutu yana kafiri shi ya yace to ni ma na support ka bismillah duk yadda za ka yi muna bayan ka da kananan shaitanu da manyan duka suka suka suka suka yi annu da shi suka ce to shi kenan yau mun ba da kai mun baka girma je ka je ka yake shi duk inda za ka bi shi kenan shi shi ifritu mina shayatinin da she ya je ya nemi ciwo ya sa diyan sarkin zamani kyakkyawan yariya tana gidan sarki ya sa mata kamar auka aka ta yi aka ta yi aka ta yi aka ta yi she cikin wannan da tare da sarki sai suka ce a to a kai a kai a je a ba bar barsisa labari mana ya yi mata addu'a gaskiya da aka ja ka gaya aka sarki ya aika aka ja ka kira wa barsisa barsisa da ya zo sarki ya ce ga diyana ga abin da ya same ta ya ce to bismillah ka yi addu'a ya yi addu'a shi ta samu lafiya ashe shi ake nema bai sani ba ya yi addu'a bukata ya biya ya ta kuma cikin hankalinta sarki ya samu abin da zai ba sa ka bashi balkisa ya koma gida ana nan kwana biyu zuwa kwana arba'in shi ciwo kuma ya taso kuma shi aka tara kira balkisa sisa ya zo shi kenan ya yi addu'a bukata ya biya to shi kenan shaidani nan yana cikin su shaidan ya komo cikin siffar mutane bayan wannan na uku da ciwo ya ringa ya taso shi shi basisa aka kawo sisa ya zo addu'a to bayan yana fita Sai shi shaidanin gari zai ce malam barzisa bari baka shawara ciwo ya rigar da ke zuwa yana tashi yana kuma ba to bari a kawo ta gidan kamana ya so in ya tashi gaba da ya ma tun da ma gaba da ya ka warkar da ita ya kare ba wai sai yau gobe ka zo ka yi addu'a jibi ka zo ka yi addu'a ba she barzisa ya ce ka shawara da nan kyau she zo wani sarki ya ce sarki ina son diyan ka nan tun da ciwo tana tashi na abin ganga ina so ka kawo ta gidana ta zo ta zauna da ni kuma barzisa kuma kasar rahibai ba su auren mata ai su ba su aure to amma inda shaidan ke so ya gama da shi shi aka kawo mai yari ya gama ga ta kyakkyawa duk wanda ya ganta duka ka san ka gama ci aka kawo ta gidan Barsisa tana gidan barzisa na mata da addu'a ina ta mata addu'a to shirin nan shaidanan da suka dawo kuma suka sa mai wannan ciwo gidan barzisa yayi ya yi addu'a aka ba sarki bayi ciwon ya tashi kuma amma barsisa ya bi sarki ta alhamdulillah ai abin da ya samu ka kai shi gidan kenan to ranar shi da suka ce suka zo ana aka shiga mai ana ta fama da shi barsisa duk yariyan gafa kasa alamari shaidan barsisa ya fara kama yariyan da yana tabawa to shi ce ga dai suka ce mai kaga yari ga kuwa da kake taba wanga in labari ya kai gidan sarki abu biyu sai an yi da kai aka kawo kan aka kawo yari ga gidan kuma addu'ar kana karba to gashi yau kuma kuma an sake baka baka amfani da mata to gashi yau ka taba shi sa yanzu ya za yi ba shi sai ya kamar yau inda al'amarin ga za shi ga labarin wata rana wata rana labari ya zo fita barci sai kama yarin gai kashe shaidanai suka nuna mai ya bisa ta gidan ya bisa ta cikin gidan na gidan shi ya zo ya gaya ma sarki kaman sarki yariyar da ranar ciwo ya tashi amma gashi gashi gashi ta zama na Allah kuma an riga an yarda da shi ba wa Allah ne shi gaskiya ne ba damuwa shi shedani ya dawo gidan sarki ya zo ke sarki na diyaka ce diyaka tana gidan ciwon da ya tashi an kai da gidan bawon Allah amma Allah ya mata rasuwa wuri to amma in gaya maka barsisa ya kashe yariyar ne in da ya fi wai ya bisa ta gidan ce to bari a dai a tuni za ka ga wuyanta ya karye to in dai wuyanta ya karye barsisa ya kashe gaskiya kuma sarki ya bar aka zo aka tone yare aka ga ta ya kalli lalle ashe gaskiya sisa ya kashe kenan to sisa sarki ya aje shi ya ce to sisa yanzu abinda za ku yi da sisa ne barcisa she dai mu kashe shi mu rama aka je aka hukunci sisa an kashe shi shi ranar da sisa ya zo za a rataye barsisa shaidani ya zo yana ce mai kamar kai imani kamar ni ka ce in dai ni zan zan babe ka amma ka ce ma wani ka ce ba Allah bane domin Allah ai Allah kake kake bauta to ka abin da zai cika da kai to amma in dai ka ce ni ne ubangijin ka ni ma na san yadda za mu yi a fi da karban sisa ya ce ya ya ce ma ubangiji ya yadda da shaidan ubangiji shi aka rata ya barci sisa ya mutu to kaga barci sisa ai ya kare bai imani ne amma yau gashi ya kare da kafirci to shi yasa duk abin da muka samu kanmu da mu ne mu gode ma Allah muna ce ma Allah alhamdulillahi zai adana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah mu gode ma Allah mun samu kanmu kan wanga shiriya ai ba muka dai bane akwai yan uwa suna yawo cikin gari ana karatu Qur'ani ba su zuwa shi kika samu kanka ka zuri na ka ne ka gode ma Allah su kuma ka musu addu'a Allah kuma da hankalin su ya shiryar da su wa mazalika Allah bi aziz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa

Láwọn bá ẹ̀ẹ́dá PDP ní bá wọn àbá ẹ̀sìn PDP. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, back mm-hmm. Yeah, We're yau kuka kuma a biyu baki daya a amsterdam ne da haka ne rotterdam ne wurin ya wurin da ke mu kasar kama a kotu da mu shi ne rotterdam da haka da kan kuma Il y do un hasard, il y a un zai musu Allah kiyaye musu Allah mu roƙe ka kara musu cikin ka duk abin da zai zo shi ka ni mu da kuma Allah kiyaye Allah sa su ka domin in ba su ba mu yau muna tafsir tafsir zuwa ne malami mu duka yadda muke aiki aka suma suke aiki wani kira masu sun fi gajiya na zo gida mu kowa ka ci ka kare ka kwanta lokacin malam shi zai nazari ya zo zamna suna kuma mu zo mu zamna ku ci in ba an ba wa Allah ba isa Allah kiyaye mu su sannan sauran almajirai duka ba Allah saka musu da kai to malamin dan ba kai akwa da wala ba shi ba ka kare ba maluma mu Allah kai su da karmin murya amin amin ni kullu roko na ce na kaga malam ya fara bata to yana da paymaster ne to ubangijin Allah ya fi da su hannun paymaster ya ba su arzikin kansu in su gaskiyar da su ce gani cikin littattafai ba da tsoro ba su sai a kai amin amin da kuka tashi a na samu kawai wata goyon Allah ko ta ji zan zo wurin tafsir ba lafiya shi yasa wai don Allah nuna albarkacin zaman ga aibata addu'a Allah ya ba ta sauki shi sa wanga addu'a da ita da dukkan musulmai ta ba lafiya ga Allah ba kowa sannan wani kuma shi kuma wallahi wata da shi ma ya je kira ya kira gida aka ce mai na ne ya kira wai shi ma lamarin aikin shi wuri ya lullu shi yasa don albarkar zaman ga abinda ya kulle albarkar Qur'ani Allah ya bude mai ba shi kabe mu mu Allah waye mu kuma abubuwan da eh, eh, malam Yusuf yayi yawan dai mutum kana da abin kanka wallahi wani bai yayin influencing ka to mu duka Allah ya bamu eh, da mu da malamin mu duka Allah ya bamu to shi yasa malam shi ya cika mana addu'a da lokaci ya kusa farko muna roƙon Allah Allah ya maimaita mana domin duk abin da ka ga abu biyu ne in ba rayuwa ba lafiya shi zama labari amma allah ya maimaita mana kowace shekara muna gani aka shin gode ma allah ya ba mu lafiya shi yasa allah ya ba mu lafiya allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana dukkan bukatun muna ga kai duka ubangiji allah ya biya mana da allah ya da karfin mu allah